yau ishirin da tara da watan sha watan zulhaji hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu Allah ya mafi roƙon ya mana da sai da muwafaka na duniya da lahira don misalikin sunayensa. Ah, za mu tashi muna da cikin manya-manyan ne ma magana masu kuɗi alama kuɗi da duniya ko kuma na mana da ke ke haka tsorori masu haƙi kayan masu haƙa duniya ma'ana su kilo laburin duniya magabata dari talatin da takwas Ebaru dawo ayyukan da ta kwakwakwun da ɗaya talatin da gano ke can. Sannan shi kuma kana hadisin a shi ba zan kusa daga nema ba ce. Eh yawa ma ne abin hubri an zo maka da waina da tafi wa ihana da ya kama kuwa. hankalin takibi ina rago misalai ya kona suna ba a wani abu har ce da ne fara raga ya fi kuma an kuma ke ta a koya shi ya a ajiye shi kai da kamar da shi kamar in yi da ya kai ya kofuna to irin da aka ɗauko gurasa da wannan takibin ne kofuna sai ne ta ba ƙarfi da hausa saboda kana shirya yana haɗa wannan gurasan da kowai nan da cikin yana tonawa ya tafiya kamar ta yaran ku kamar wani kamar bosa na funfuna a ina ai ya ga na funfuna da kuma da shi mana da ya da kai ba ba bai da da bai da wani abu mai kuma da auduga wanda ba a ciki ne ya ba na da da bai da to mu je tafiya to duk wannan nuna wannan ne yana nuna ɗan tsayin annabi kaga su daban halitta mutum na tsaya a duniya da kala na Allah bai da abin da zai sai ɗan uwa sun fito a da yawan da duk da wani abinci da ke gida ya ɗulo Habibul Awam wato ba annabi ne kaɗai ba haka ba hakuna ne kake ba haka wanda ne a yi mahaka suka taso ga wani bawan Allah ana ce masa hafizul aqab yu'allimuna shirku shi kuma yau yana koya mana yadda ake gudun duniya tsakanin mu da shi shekaru gaba amma da wani salo na koyarwa na jinjin a lokacin aure kana munaka ta bayi a shekhu sahabo fi abin nan rayu akwai wani malami don kabilar sanafo ko kuma gari ne sanafo daidai wallafin na hauka na masarifa malami ne amma mai albabar ne saboda zai iya za ka ga malami mubazzari ko wani na gaba da kai mubazzari ko za ka iya gyara wannan makamin kai amfani da shi

يكفي ولا فقال إذا ما صلى لك كلام ما شريك إذا ما أتيت من المبذرين من إخوان الشياطين خليل على المبذرين إنكم أحد وصلت من مكان ما يعلم جهة الشيء لا تصدق الآية قرانا يقول عاصم رحمه الله إذا من أعمالني أبرمته الله يجعل الجمال الجمال ana rajulun a ajami ne mutum ne ba ajami wani wakalin an ɗauke shi da rufari ne mutum ne kuma da wata babba ba musulun أن أتعلمني أن تعلمني أول مبدأ ديني ina so ka karanta da ni farkon abubuwan da ake koya a addini sabo ne ni a musulun da ba ina bukatar yan kaɗan kaɗan na kwakwakwakwa wanda suka zama min dole bari samu salatu da mafarin sallah a takaice wanda su saba kamar su kai ba a tawabaru in yi tashi zan yi alwala yaya zan yi alwala Allah ta nafu, Allah ta nafu, malamin addini yana maka gobawa ai wannan sai da kai ne ka ga zo gida a koya maka yau ga ka kan ba dan ko karama dan koya maka darajar da ya gura in ji ta mako bi ya mutawa na kun fihi ma'am masaki wanda akwai ruwa a sabi fihi ma'am ya zo da mashi da ruwa cikin ba ko ka ada ne zai ya zauna ko wanda salatan salatan uku uku ya da alwala قال حاكم ما كان Allah shi kansa yana tsoron ne ka gani kasa a tsoron kwarwai na ya daika in yi alwala a gabansa sai ya kuma aukalu lima uridu ya zama ya fi tabbas abin da ke san na koya koyon na koyo tsakanin tsanafafi a tsanafafi ya sake zauna a wani ba a da hakimu فوضع ثلاثا ثلاثا لأن ولا أكو أكو حتى إذا دخل ذراعين جيبه وجه وجه ذراعك مثل أربعة نفس ما لم يتشف فقال له التنافس يا هذا أعرفت كيف النام أكو حتى قال له هذه فبماذا أعرفت قال دخلت أربعة فقال عبد الرياض وحام الباري كان يقول أنا الأرض أنا في كفر من معي وضربت سافر واجه لك عليه ما يمكن أن أعرف تعرف ولا أنا وهي فقلت سجل العبادة وأنت في هذا الجنس كله أنك لجنة وكيف رحمه da ya za a da ta bi ta gidan ka da ka ka yi ne da ke yi kullum ta wannan karatu da mutum bai yi da zuciya ɗaya abinda yake kashe mana karatu idan muka yi wannan lagos da biyar daga nan sai Allah ya sha ba ta mawar karatun ba zai shiga kwakwalwa ba amma da za ka je kai mutum tsakanin ka da Allah da abu ko zazzagin ka yi sai ya je gida ba ko da ya gaje ka sai yi ba ba su sai maka ba mai in ma zai kai ma duka ka fara mai

ka ne tsakani da Allah na wahalar da shi daga kai ne shi ba cikin jama'a ne mai baka cin mutunci kai yanzu dubi gunanka dubi motanka ko abun hawanka ka dubi abincinka ba ka yi ɓanna ba sai ni kafin ruwa guda ɗaya na wanke sau huɗu shi na sai ba shi ne ya fahimta shi ma wancan mutumin din an sa ne a zuciyarsa shi ba ta shi ne ta fi annahu ala kulli dalil saboda nan kullum a jinda ya rage wa karatunmu albarka da menene rashin yi Allah Me yi da kuma wannan lafiya wanda yin shi ma ba za ta yawa ba babu zai haɗu ba da kuma kuma mu kare a musafin rabu mu kare a cikin gari tun da kowa na kan da koza da kowa ne masu wani za ka na haka nan ba zai wanda ya kujeru iyasa kuma dama mutumin kirki ne wannan shi kuma wancan shi ma Allah yake nufi bai yi dan ya tuwo da kasuwa ba don in kana ainihin yau samu kana nuna wata mace ne ma ainihin aka cewa wani malamin na da cikin ba'alu misali malamin ne ma tafa ta mutu ya kawo fata ya rushe kofa kwana da kwanaki ta zo ta ta yi na so ta na zama da aka ce kin zama nan kwana da lafiya na mutuwan nan da shi sai ta ce to ni gaskiya ba yadda zan kira shi jikin ta ba yi da na gaba aka bude kuma ta ce kusan da aka kuma ta kai hakuri karuwan aka bani da kaya nan ba ne min kyau wani masu kayan da suka ke sai in ba su shi tun kuna mana na ba ne ce tukun zuba da kuma aiki wani shi ba ba a rashi kai ba a rafa da ta shi yau shi ke to kai yanzu da kafa na uku za ka kusa ba hawa ana zama matan ka ba ko za ka ne ba a haka ba ki an gama ba ku ka kawo da jama'a dole ma ka kawo mutu Allah ne ya ce za ka kawo mutu ranar yiwuwar da ƙwaƙwa sau da dama akan ba wai kuma girma ba wai ba ka sani ba amma abu na kashe ba ya ake karkara kome a cikin da baya in da wannan abun na nan sun da zai tunani da nan wannan mutum da yi sun Allah daga cikin abin da ta karasa ga mai da kula Allah الموقف الثاني بقي النبي ذكر حاتم الأصم القبيلة

سوف قبله أهل المدينة birnin Madina ana da labarinsa aka tare shi Allah ya gaba da malam Allah ya gaba da malam فقال حاتم يا قوم أي مدينة هذه وي wannan madinai ne wanda cini ne wannan tambayar akwai gaba قالوا مدينة رسول الله عن سيدنا منظم الله قال حاكم وأين قصر رسول الله تقولنا إناني بلا منظم الله قال إن تحكي قدانا تقوم نرفا وأصلي فيه إني صلى أورم Kafin komai sai na je ƙarar yi dangi dan yin da mafi sallah ka abu kwaro ma kana lahu kafar bai da wata fada ma ke kira irin ta mutane da yau indama kana lahu buyutun ina da yan dakuna ne amma a ce musu buyutun da ne na fi inana ka ai da ke ɗan kwakwale hausan kan wasu ɗan kanguna ne ba ma kanguna ko ba ku da yi ba kan ɗan kanguna ne mai kangon wanke kangon wanke kangon wanke irin da ala a yi masu zagaye gini da zaka sai dai bai kai irin na wasu kasa ike Jadi namun muna muka pun kami orang yang sedang dekat ada wanita yang dekat kita. Kamu muna sedang kanan ada lagi. 他们那，其实我没那个，哎，这个是新疆人干开发，一个辅导员一个人的，那是我爸爸他他做的好。新疆的，他那是你，他那个不像，看起来更不像。什么？七八十了，把你那个，刚刚恐怕二十岁，刚不拉倒，还那个叫什么拉来？七八十了，拉来。 yanzu na kwanci a ɗaki gudun duk mata ma haka dole sai ya ce ji da sai haka wannan na kwanci na wannan na kwanci na yanzu ya kabbara kabbara ya koma wurin kafan da in yi gama shi na hawa can kuma tana kwanci shi wurin kafan da ya yi mu yanzu shi ne shi ta sun yi kafa na su ne kuma ne kafan da shi ya zaje da ya gama yi wa ne ne ne shi ne ya kafan da su suka wanda kuce da kafin masu da arwa talaka. Duk sake ba shi dina da mara kuwa ne. shi na ila ah ba guda ne ne na yi maka na mata mata fasawa a gurin guda tara ne bai tun bai in ya zama mudafin ilaihi hatta ma magana da kai na daidai tun da na kira a ta ummu ɗaya ke saboda haka ba irin gidajen mu ne kan sama kan sama Allah aku rahimahullah ainihin kusuru sahaba to tun da haka ina ne ainihin gidajen sahabbai sai kaga shi ba na ke na na ku jira jira sai wannan gidan wane wannan gidan wane kenan wancan gidan wane kenan qalu ma kana lahum qusurun kai ba su da gidan innama kana lahum buyutun la yaqasun yan tsakuna ne kasa bukkoki ne qala hakimu ya qaw hadhihi madinatu al hau. da malamai da masu mulki da asabirai da manyan da rikice wannan birni ba na annabi ne ba birnin fir'auna ba jiro da hitar rundunar fir'auna Kaga kenan idan wannan magana ta tafi gwamnati, ta tafi malaman gwamnati, ta tafi da sulta. Ga wani ya ce birnin fir'auna ne amma suna da hankali da ba dole ke da duka a wani ɗan irin rayuwar mu ne maimakon a ɗauke shi a kai shi hukuma za a rufe shi da duka ƙarfi ya zagi manzon Allah ya zagi manzon Allah ya zagi manzon wanda magana shi ba ku fahimce ta ba abin da yake dan garin yanzu jirgin manzon mimmin fir'auna ne nan ba za a haɗa kan bakin shirkin wannan kuma tambaya na masu ilimi menene ma'ana ta inda in ya faɗi za a iya kama ma za a yi cewa ba ita ba فقالوا هذا العجمي وانه باوان يقول هذه مدينة فرعون وجنوده كان بيرن فرعون ني كلندن فرعون ني ne? الوالي da kafin shi wani kira zai ya ji maza Allah zai a kama da a'a walima da Me mai isa kake jirgin ke kauna Allah ke yawuwa za ka hajjara a rijiya Allah tana za ka da kyautar da ya kada ka yi gaggawa shi ne hukunci ana rajulu a ajamiyu na riyo sai kara ni wani mutum ne bawa kuma ba ko. da yankin madina ta na shigo gari kwakwarto ainihin madina ta wannan gari irin ne mu waye wannan a hango madina ta wasu lillah kwanto ta aina kasar wasu lillah ke na gidan mamban allah fa o kalli riyar ne kwano ma kana da bukatar inama kana zago baitun قلت أصحابه بعده الى ان تحققوا بعيد قالوا ما كان لهم قصور في الجبال إنما كان لهم بيوت دافعة لقد قال تعالى لقد كان عند لقد قال تعالى قيل لا الله يأتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كل هذه الكلمة من الجلالة وأنا بآية القرآن kyakkyawan koyi ya wata gare ku ga manzon Allah liman kana yarju Allah jaddu mai tsoron Allah kul yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wa antum suna tambayan sarki da ta da shi da jama'ar gari biman ta a aiki. Annari da sahabbai gidajen suna kafa. Amma ko gidajen jima ɗin jima, in an duba tarihi cewa ƙauna ne ke da ɗakuna manya-manya, su ana yanzu jima da Allah. Jinin da zama mai har yanzu na ana kallon shi a haƙar kowane yaki wannan jinin da ya fadar fir'auna da jinin da fir'auna ke kwana yana nan har yanzu ko ma kuka jinin irin na fir'auna to yanzu wannan ba birnin manzo in dai birnin manzo wannan ne ya kamata kun koyi wa kanta dan da mai kuke koyi to ko bi ta ta kai shi bi rasulullahi wa sallallahu فعزة مجلسة وعنتم بمن تأطيه برسول الله وأصحابه أو بفرعون أول من بنى بالجسر هو ده فرعون شنو فوقكم أدوني أو تبارجين بسنين والعجب أخلوا عنه وعرفوا لما عقبت وعشروا بنا منين بايبوا بها لحظة dalam Ani kumpulnya kampungnya kumpulnya Saya akan mencuci dunia Saya kasih anak di sini saya kalah ini Apa sila bawa ya Mungkin ada seluruh bisa milih Saya cukup dari kumpul Sahabat aku masuk kami Berarti itu seperti dia bersin dunia Dia bersin dunia Cinta anak sepuluh itu seperti bersin dunia Dia main seperti masa itu seperti bersin dunia Sahabat membawa Ada yang tidak keharapin namun Kudu tak ada shi ne wannan bai gane ba dama a hadisin sallar da yamma ya kai na Eh, benar kan? Tadi yang itu nak kena memang apa sekarang apa ini kita dia itu. Ada sudah dia. Sofa berapa? Akan ada ne Ini itu nama tanah. wa'azi da hikima kamar daga nan kuma sai da na kula ba maimakon ne jama'an birnin Allah kun koma gina duniya kun bar gina kaza to yanzu ya gani su wannan yanzu manyan gine-gine da waɗannan riguna da muke sawa da wannan abinci da muke tattali ya gida ba shi yana mana gina ba yawan makotanmu ba kawai masu suna safara da birki da suna safara da yanyan sama akwai limamai masu yanyan sama na zafi liman da gidari akwai limaman su masu jirgin sama shi da abuwa da tana akwai wani akwai wani suna da jirgin sama na hawa kuma wani abin da ba a magana da kawai wani abu إن تكلنا ثاني ركن وانية إن تكلنا ثاني نبقران إن تكلنا ثاني نبقران إن تكلنا إن تكلنا هذا بس تقول إن تكلنا كسر ربنا ومن الذي تعالى عاقلهم على الأرض سوريبهم على الرضا هو القوة دون أبدي تون دعك جواب الكلام لي ثم ربنا ما من جوا سلاذا ما شيء تجيني كبر ما شيء تجيني كبر wannan hanya an da aka da kafin makano ne da fi nan da ba kowane ta hanyar ruwa a wuri da rera moraro ina nuna sakari amma duniya da karewa ta kamata da ce akwai wani abu da al'umma aka yi wa musulunci da aka gana damuwa mukamman tarihin manori kiyar kasa wannan ba ta yi kamar abun a haka kullum ne in dai kaje kana tafiya za ka ga jami'an tsaye jami'an tsaye jini har ba ku za ka yi mata ba ne sun haya da ke kuma kana su kuma da ke kuma wa mun kullum ke yi da ka ga mu za mu ci za mu sha za mu tara wa ɗaya za mu tara wa mata da ɗayan da suka koma ga matan da suka koma Allahumma ta'ala wannan sai dai a yi shuru a kare ana magana ai ka'ida ne ma ko da aka yi maka idan gida da suka ci na Allah jima ke wani suka jima a cikin jima gidan yan wani yan suka bi masallacin juma'a kyau da ana to wannan lokacin zan zama juma'a ne ba su ai dole na ba ba ba roƙo ba a yi masa kuɗi mu cire kuɗin mu biya mu haka kuma ba wani na a duka wani da kawai da kawai wani ne ya rubuta abubuwan da kawai ne ma a mu ma ƴaƴa ne nan ka aka ji ana neman taimako za a jira kawa za ku kan taimako amma ba ma jira a gama ginin ka a ɗebo sauran kuɗin ma

إما أن تبعث مطلقا ألا سوى يعني كلكم من آل الجنة بوعد من صلاة من يمضي يعلمك إلا أن تجد يدي الله وتجد يمكنك أن تتعاشي بأول الله كما بصفي وبا وهو ممكن سبحانه فما جزاء الله فأنا لجيكم كنا صلاة الدين أمانا مطلقا eh a duniya kokarin da kuka yi zagaye mu kuma ma ba mu zagaye da Allah nan da annabi na ra'ayin zuciyar zai aiki da za mu samu tunanin mu za mu kai kuma mu ma mu samu na ya rasu da nan jadi sudah kata Allah kalau kalau sana ina akhir kamu ya itu koma bayar itu wajib koma sauran yanzu hira a wani mai ce ne mun zambar da babu wata hanya ta bautan Allah da ta shigo da duniya. Ko, kun ji cewa mana zazzan sa, ba ba mu nan na fi na zazzan nan na na zazzan nan, ina kuwa nan za mu fuka ba su da yawa. Dole mutum ka suna da kai ga babu da kai, ga babu da ko hira ke ga abun kai, ga abun kai. Eh, in cin wannan abu da irin wannan da shi sauki ko yi ko ko ban ba to wato shi ne dai wajen da zaru da abokan ka tun wani wajen kare ga wani karatu da ba zai ji da hankali kare shi kai mun yi wani karatu kungo kai ma kungo sai ma yi ne kai ma gashi kai ma gashi wani ya zuba inda zai zanta ke ne kada mun a kai ta ga mana da ko da kuma je ka muka da mata da haka na yi to bayan sun zo ne kororon gudun duniya sai sun gudun duniya ke yarda ma'a kimani kan abin da وني باو انا لاري ابن سيدنا امام احمد بن حنبل قال ابراهيم بن شهيم بن شيبة رحمه الله قال كنا نتجالس في الجمعة هنا جمعة للجمعة واتو كمان هنا إذا كمان جمعة قال إن المبنى هذا تذكيري نما تاني ya tafi mutuwa da mata ne ya zuwa ran da ruwa ayin za a zauna a tattauna a kan makulun na hukumu in ma ɗauki irin wannan littafi ko da yake zo abun a kane wani zauna ya dinga bayani ya dinga bayani wacce ne kawo a fitar da matsaloli a rubuta to duk sati sati jima'a jima'a su zauna fa a tsara alaihi sauƙin wani sai da wani mutum ya halarce mu shi jabla ɗaya ɗaya kinsa ɗaya wanda shi ya ɗaura bai da zoto kenan kuma ya fi sai da shi cike da shi ko kuma jautar ne bai da ma mayafi martani ko shi ya ya fasu kusa da tsaye da ya zama a wurin inji ibrahim ba mu guje ba muna kuma magana a bude a can ba suna matsalar da ya kawo ana yankin ba ɗin su a aljiya ba kuma ba a na fi jima a cikin makobi da ke sun ji ma ma kai ga shi a halar na hu saboda wannan ya samu ke sai wasa Allah ku amma ce muke tambayar sa a ina gidan ce kala an zan hariya ina an zuwa hariya kala Allah an kunya ce muka ce masa ne ne kunya fa kala Abu Abdullah anan a anguwan mu din da aka sani ne Fala jimna fi ka fi wannan mutum mana mun san mutum da zama ne wato idan ya zauna yana da fasaha yana da fasaha wara aina majalisa na majalisa ta ce ko ga majalisa mu ta mata shari'a ce wato idan ana yin shari'a ne ke zauna ku tattauna saboda larabcin su yana da tsauri tunanin su yana da tsauri yana da wannan. ba kwarai da zama da su ai na farkon mujalla ce aka ce maka wannan mujalla ce ta fito kudin ido ko da wannan ba mai aka ce wannan mujalla ce ta lauyoyi ya ka kuma abin da ka gani sai dai da nan da sai yanzu an yi gaba an yi gaba sun kuma kulli gaba sai dai ka karanta turanci amma kagan da ke ciki sai su ne kawai za su ga kai mujalla to yi za mu da kai da ingini to wannan mutum ku sani hakimi ne majalisar wato ta shari'a ce ta shari'a ne wata kuma shari'a amana kuma za ku zo mun lokaci a son karɓa annan ɗaya yake mutane yake ba mutane shi ba wannan ya nuna la'alla kai ba ne? فقال بعضنا لبعض من سبحان الله تكون مودي ما حالنا أذا كان مجلس ما عاملا abun da ya sami mai yanzu wurin mu bai zama raye ba bisa biyan bidani wanda fara wahala rikin sa ba a samu wannan da aka zauna ba a samu irin na ranar ba da aka fata zama ba a samu irin wancan ba kai wannan ya kamata a ce mutum yana raye muna da shi a ووعد بعضنا بعضا da أن تحنا فاهمه يه القول الراسي موقن أن في الحقيقة مسك أموع عالية ونسأل عنه فحقيقة عربية وكنا على لهنا ديوة ثم جمع كعبة يجري مهمة عيش عن غيري لا جمع كمان بس صوصي كده فسألنا نبقى مكلمة رجل كلنا نبقى لكن الخروج أن نقل عن أبي عبد الله Muna zauna ka labari da wani yara. Kwantarna za su biya ne, sai muka ga yara a jin sarrafa sun dawo mina karta ne daga makaranta. Kwantarna Abu Abdullahi, kai yara kun san Abu Abdullahi da ina jiran Abu Abdullahi. Kwantarna da aka da aka mafa yara. Kuna nufin mafarautin nan ko? Sannan an yi da farauta yake shi kamar ya kafin halarci da ka auna ka auna auna ba da yawa ka ka an kama wata ke ci sai kuma baya tsari baya buru da laya bai da kambo bai da kaza irin tsarin ƙauraye a'a bana a da farauta معرضين بمعنى الكلمة قلنا نعم قالوا هذا وقته الآن يجب يقصد دعوة لو بينوا وقعدنا ننتظره مكرمون كلهم فإذا هو قد أقبل متأثرا بخير فإذا شيء دعوه يعرف أنظبوا الأمة وعلى كتفه خرقة شاتا ونزل إلا ثم أتى yana da tsumma da bai kai wancan ma yakin da wani da shi kuma abu a tsayaro mazbuha ga wasu yan tsuntsaye an yanka ko a tsayaro a haya wasu yan tsuntsaye a rayu falan mara ana taɓa kuma ilai da ya gan mu zai ko daga ma ja aliku bayan Allah ne ya zo da wa qulna fa adan abu fakadana rashin ganinka kai ne da ni yayi Kuma kun sa amma ba da sama kana halatta mu ta ware mu da ilimi ko duba ilimin kenan masu ilimi kuma a kyale su فما غيبك عنا قال إذا أصدقكم ina so san da ku sun yan ne dan muku gaskiya ranar wanka ba a goye shi da lana jaro tarihi na muna da makoci كنت أبتعد منه كل يوم نقل علي معايا kuka ذلك قول ما aro لك مدن للي أرونك يوم الذي كنت أعطيك فيه وكان غريبا متوم بطون فأرد إلى وسطه تكون كده سويسة ولا بطا غريبا داخل الله كثيرا الجمعة يمكن أروا ما ان صح انظر مسلمة أما يصير أن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان غريبا ان كل ثوب أعطيكم فيه بل بخايا بذن يشبه كم تبدي فسبحان الله أنا ان ما ما تبقيتم كل جمعة sannan ne ne ne kai zama tun gobe shi amma in yi jira jira a rigar sosai ya kai koma mutum na da shi kowane mu sama da haka sai dai ka koyi da zai sai ko goma dogon riga da wato dogon riga da wato ka na sama da goma sannan bai iya komai ba sannan bai amfana muhimmanci da Zara mai kusa da ne ga Allah. Saboda haka هل لكم أن تدخلوا المنزل وذاك يدعو الشكيلة فتأكلوني ما تذكر مما رزق الله عز وجل وكيف تشهدون أن تعالى يذكره فقال بعضنا لبعض فأنتي أتكلمون ادخلوا منزل إلى الشباب فجاء إلى الباب فسلم فجاء السنة sai zo kofar gidan ka sai ya sallama gidan shi ne amma ba zai fara ba sai ya sallama to karshen sallama sai ne gidan ثم تطلع قليلا يدا منافق ثم دخل فسأل ما صار والبعض يدعي من يدعه فأعطينا لنا فأعطينا مصائبنا التي تجد فقدنا وإذا هو قد أتانا بريئة من البول أخذوا ضفاء تعبر سحبة أفكر في العمارة فقعدنا لنا فقعدنا مكتبا كما عبرنا فذكر إلى المرأة لكتاب ولمعهم فقدم إليها الأطيار يعني كامتهم عين في ينفقون المربوطة wa madar a tsayarar ahaya wanda aka kama a rayayyu sai ya ɗewo su sun makara ana ake kofi insha Allah ba ne mutuna kina zuwa kin Allah ya ko A an bare ba ta tsoka ke ta yi kuwa fa ba a aha ya sai da sun sai mawa wanda ko ban ya sayo burodi ni ne ya shi burodi ya sayo waina na iya kada kami ati baka masa jaro ena rupa ya dalik sampai yang langsung wahai asasiya pertama ena hukum wala amatai jaro ena ga amat rupai sakana mukati Kaya Allah, dia umur yang akhina bin Nabi. Jadi, dia tidak ketemu di sini. Walmah, ya kau Allah. Ini kata muka, dan di sini, bakal orang yang tak wa kulla makama anin jure yanda ya tashi da ruwa wani abu kaga ba ku na libani fadi sai muka ce su kaga wanda mutum san uwan shi da za su tunanin da ya kamata a gare shi ba saboda Allah ya komo a ra'aitun bikin hada kuma irin wannan ana tugayyaruna amrahu ba za ku canza masa rayuwa ba ko za ka mata yan bukkoki na makalli bukkokin ya kamata su gyara kuma ya kamata a zama na kaya wannan bawan Allah ya kamata a zama da shi gida wa an tun sada su an ba basara kusan manyan mutanen bakar ne shi wannan bawan Allah Duk da a zo, a zakan su ne kolin zai ke daliliya abin ya ko zan ba da daliliya ko ƙarar ala salatu ne a ne ko ba da dalilo shin dirhami ne ko dinari kan shi dirhami ko ƙarar haza ko ƙarar haza haka wannan shi muka rasa masa suna ta harshen dara saura da za mu tuba da wani yanzu wane bai da lafiya ko wane kaza ba za ki gudu masallaci ba da kuke gani dan kuke gani to wannan kaza wannan kaza an mu zamu wace da shi to da kana wa ga mina ba ko Ba an yi aku da babu min rai wani ce to sai dai karbo da inda zai karbo kuma da dalilin ainihin wa kana da lafi jama'u حميدة قتالة إن شدي سبي خمسة فؤالة في دي حميد تقريبا دير حميد تبوبيا دير حميد تبوبيا دير حميد تبوبيا نتالي يعني دير كنا نرقى دير تبوبيا حتى نمسك يقوم سنون نتعلم نرقى da kama su da wannan miliyan ɗari miliyan ɗari da Lati eh? zai kuma da jiki. Miliyan biyu ko? To mu kasu mu namu miliyan biyu. Miliyan biyu ko da ishirin da biyar. Miliyan hamsin. Kaɗan tsakanin da suka fara kiyasin da naira ne miliyan hamsin. Kaga wannan kalmi miliyan hamsin abin da suka tsara barci a kaga ba a shan da gidan ba a gama kayan gidan domin wannan a dinga samun a wannan sau karo komo gida sau kuma ta su kwanu ce maka kome na zama kwana a ihi bi haza zuwa da wannan wanda tsaruhu an yi tsira ba da ke ciki wannan miliyan hamsin ai akwai ya ce zai da bulma yana da abokai zai je kawo a haka maka فقلنا فضعنا مكتبة مكتبة مكتبة مكتبة راهنا وقبانا حسن واجمه itu mula mukuma sudah mukuma. Itu bukan di kalada. Corona bin barbari. Semua kabita al barbar. Kusuka kuati. Faidah Muhammad bin Sulaiman. to sarkin gari yana kusa da kasuwan fada ne sai muka wuce a binciken gari na kuma da manyan mutane an yi yarda a irin fiman karatun lafo yana zaune a fada shi fakala ya gudan keke ne da ibrahim mutum shari bunu shayi ba a cikin gina wasan kungu ya ta kai wata aiwa ne da من بين قومي daga wancan tawagan masu tafiya da kira min ga shi can kake da Ibrahim ya zo. Kwaji ito da sauran da sauran shi da kai ne so ka ba. Fasara ne an ka sakina sai ke tambaya su labarin mu. Labarin daga ina muka fito kuma yanzu ina muka fito. Sosu Allah ka yakin ka na ka kariya. Kowa kai ke rai gaskiya. ba a koya ya kalli ya magana sun ce ya yi kariya kallan ji ina magana in an kullum shi kada kada ku bari wa ala yi kada ku bari wa ala yi an kuka yi a na ga ta da ku bari wa ala yi ma ta ta ne ma ta a ya ce kada ku bari ne yi haka ba mu zo da wani abin shi sai dai da ba mu da ganin jan hanyar la ka bari ba don ke mutum da kake amsa so kake yi gyara idan kuka samu da abu kai kai wanda ba zai ba ku ba zai yi sau kai wancan ma haka wancan ma haka za a kai martaban da yaran suka ba haka ba ma sai ka sani bayanai da za a lalata maka yaro ba ma kai ba yan kawo ne ba zai ba ba wa a wannan ya ba su amana

ko shi wancan ka zuwa ga gani da aka tambaye shi gaskiya mun san gaskiya ba dalili da dalili fasaddaqtu al-hadith sai na ga maka gaskiya gaskiya muna zaune muna makaranta maka sai muna kaza wani bawan Allah na zuwa ba mu bai shi ba kuka je muka harbe shi kuma ba ka yi muka harbe shi da shi ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ainihin rigayen sun sa masa na gare ni wannan ni ne zan ɗauki nauyin gidan kuma kaji ne yana da bori gyara gidan nan da makonin gidan nan duka wannan a barin ni ne zan yi abu ne? wannan alheri da kuka gano da wannan cancanta da kuka gano a birnin ya zura ce ne jibuda jibuda rafi da abu zo mai da jaka kuɗi wani adadin sirrin kuɗi ne ba su yana nemo ba amma dai in an fashe koma muka ce ka da rana an an je jaka an ka yi nan ku a wurin mu shakar ke nan kwanta da ka ɗaya da ka biyu amma dai ba mu zai fajar abi shi ke kenan kwanan ne kuma zaɓen kwanan irin wannan irin ku na ce za a jaka kaza amma sai ba ta suna yi su ne ba a wasu Allah ini yang pertama sisi hakim ini, tapi hakim bani Zone impian. Karena waktu kafir ajaran alimku. Saja fakala ini hadhihi al-bula wa fi wannan jahra. Maha hadha rajul hadhihi lawanan musum hatta tadafaha ila man kafin kullum hukuma mai son gaskiya ta san halin tsakanin ta a so ka abin da sai yayi don ba mamaki ainihin rijiya da ba da ruwa kuma bukan yake bayan ba ka fara idan kai abu so ka kai doya bi sai ka tabbatar abin da yayi ne ba haka ba a ce na zaka a ka kake so a yi baka samu dama an baka kayi ta tabbaci da za ka ba a bincike ka ciki da gaskiya wuka ba ka wuka shi ne a wuce an kana da gaskiya an san bai kame kuma ku gani baka shi ku kuma ku gani ne haka ya abun da aka yi abun da aka yi an ba kun tambaya kan bai da ke kana kuma kuma sai ce ka bi su ka ga wannan dukiyar da ke inda ake yi kuma su kan ba muna ba da yi wannan zai ne da kuɗi da wani sun ba kuɗi musu da tsari ta kawai wannan na aka yi tun dama sannan aka tafiya fàájàmì àwọn àbùdáì àwọn àbùdáì àbàlẹ òun lọ sọrọ tọmọtara dẹ ìrìnà wọn kọ àṣìlọ ìṣẹlẹ gbọmọlẹ àyà da kìm lẹyìn tìlọ wọn bú dara gàjà ká gàjà ní gbọmọlẹ nìkan kó ìlẹ àti ala ọlọsọ yìí nǹkan ànyẹfọ bẹẹ yìí ẹni. zarautu ma'ana faɗaitu kuma na watsa ƙarama da biyo da yake kuma na watsa mara roshi a cikin roshi ba ma da ba so ka kaɗai ba ba kamar na jefa mana fiya yi a lokacin da ta yi bukushi وأقبل على a الأول يجويا أكم تسكن فقال ما wani ولك a هذا ina kwana da kai da kawo wani musiba me kake nufi a sori da an tafi nan kana ban halaka ni kaga wannan suna suka aiki gare masu ga wasa alai zaman ka lafiya kana tarawa kan fitina fitinan dangi fitinan yaya fitinan duniya fitinan kwane Ọkọ̀ tó yá bá Abdullahi ọkọ̀ abọ́ Abdullahi ọ̀hún. Àtà ọkọ̀ yá ká ká mbà kàlàbà rẹ̀ kí n kọ́ yé kàkà kà sí àwọn. Ìnáwó mìíràn ti fà ó yí làbá yìí. Wàkà bá yàtà kọ́ káyé yìí náà nígbà ẹ bá ti làbá yìí. Báwo ṣe dá àmà ní ìlànà ìlànà àti ìṣẹ̀lẹ̀ ọkọ̀ kàkà lọ́mọdé rẹ̀. وهو الذي يعلم da الجبارين شيء كما ذلك لن كي كافن أين إذا كشف الجبارين متمنى نقول كنا كأيين أحيانا dan ne ne da mu ka kuma lokacin da za a samu wani lokaci sai imanin ka bai kai ba sai ka samu saboda gudu rayuwarka tunda irin wannan ana tsakon yau ana kawo maka da ba a bayyana zuwan mu a mai ake magana kalan a kawai da kan tafi ko kuma kai kan boko da kan ko duk inda ka yi na kai da ko haram kashe ka ba wanda yake maka dan boko haram abin da yake so a kashe ka sai ce in ba ka shi ne zuwa wanda zai kuma magana ya ba ya ba ya zama kowa ba da ba ne ba sai su da kai shi ne suka kuma wannan maganganun da ya yi haka ma da za a rakice ka ba a je a kashe zai zai na ce a a a kashe ba gaskiya ne ba wallahi ba abin da nake nufi da ke nan amma ga wanda da niyya ne da niyya ne yana kan kashe kada zai ce ba ma na kalma saboda shi mutum ne wanda kuma ya a haka ana da ta kare kuɗin nan kawai mu zauna kamar na ke maka ya amin kuma kuma duk wani sulaiman da su shi ke nan Mafarauta amara ne, yau na umarni ya bani an amara a an haihu a ran, kai kudin nan in da nake gani, wani ne kuka su ba. Amma wannan an ce in ɗauka hawa ma hannu da hannu. In ba ka gani kudin nan ba, ina ma tsoron hakan. Lalata su yanzu. Ba ka ba su hukumu. idan ko ma zai tafi labari a ne ka zama rasuwa na ba ni aka inda ya dace Allah fi nafsi ina zama ka da Allah ka raya kanka don kullum abun zai iya da da da da a rashin kafan wannan farin ka raya kanka ka taimaki kanka ka a kashe ba yau mutum an bari mutum bai karɓa ba za a kashe shi wanda kudin ana neman haka ko haɗi amma shi ga shi kudi sun so ba ya ɗaukar bai karɓa ma ana ce masa a gaskiya rashin karɓar kudin da za ka yi bukatar kuma lokacin gwamnatin musulunci ce sanda da aliyya zai ya rika hasara mutuwa kai da mutuwa wa ƙara da kalan ta shi shiga gida

kakin da akwai yadda za ka yi kautar da daga nan kuwa kuma nan a jirgin gudun ban samu dama ba mina shirki da zai yi gaskiya wannan abu ba abun da zai ci da ni fitar da wannan sai dai in ci gaskiya kuma gaskiya ciwon ha ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ba ne ba ne ba ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne ba ba ne ba ne ba ba فقال حوري والله بقوان جري والله هذا هو الأجل من سيما حوري والله قال والله المبارك Semua orang yang masuk orang. Yang orang. Paling yang Mana aku? Jangan saya. Saya tak tahu kalau dia tahu. Sekarang aku kok bila di sadar bolam. Tapi orang lain bawa. Ataya nama kita. Ia kesini kita. Apa kerja فإذا أخرجه إليك إن فتوز إليك فاطلب عنقه وأعطني برحمه كيان كما تخيل منك هذا هو الذي نعم أي شيء يجوز هذا الكتاب فقط sun da aika akwai jami'a ya halatta a mazuwa ba kare ainihin da ya a iya yin lalura ta gaskiya na tasha sai dai gaskiya ya yi imanin gaskiya na kawai da zai da a yanzu imanin su ya kai imani saboda yadda zai yi da Allah wato mun ka yi ma Allah nuna yanzu mun gasa da mutum yana roƙon Allah ya tsaki mu da wani asara yana ga abun nan ko zai kaman gwadawa yake gani in ya yi shi kenan a bai zai yi wani amma su suna da yaƙinin Allah فقال إبراهيم فقلت أخبر الله ذلك الله يجار رأي وخير الله الله ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji wani ibada an ce Allah Allah a rubutu masu an sa alama bakare sai a na ɗaya an sa guda ɗaya a na biyu sai an sa biyu a na uku sai an sa guda uku فوالله لقد رأيناه رجلا ما هو من الخوارج والله لا ne منه bawa ne na Allah ma huwa min al-khawarij bai da cikin khawarij walakin ni al-zahabu wa ke aqiqati zan je in zo maka shi ne zai ce zo an ce zai zo maka shi wa ma uridu bi dhalika illa ibtida'an minhu ba wani abu ne nake nufi ba sai kwanan shi قال فضل من أبيه ya bani amana ya bani biyayyarsa wannan shi ne dalili ba ma sai ce to suna bana ke zaune da shi domin su zaka yi kenan bayanin su kawai da su ba amma bai to an mana na zo koma sallan da ya yi sallama mar'atu sha'in da wata musu sai a matan na tunani suna kuka ne jira kuka na na'alu suna a danne shi ina kuka ana dannewa kuka a duka suna kare kuka kuka suna da su da kuka za su yi mutanen gidan nan kusawa. Sun gama ce duk inda abu ya kai da burkushewa ba ta tsaya ta yi magana da namiji fiskansa na fiska ahlul sunna ba sa magana duk mutuwa ciyo ha'ari sa'a waye bai sa ta ce kai magana da shi ko ba ta yi shi kana magana da shi ta bayan janga ba a zina da shi shigo فدخلت يجب فقال ما شأنكم وشأن أبي عبد الله وما يحقق بابا عبد الله فعجيز تعبرت كفرت من إلى فقلت ما حاله ما يفعل قالت دخل فمات إلى الرجل ثم فكتي يجب يتدين فنبع منها ما يجب يروى protagonista de Alona. Son patrones muy oscuros. Se han desesperado. Allahumma qadirni ilayka. Wa la tasinni. Thumma tanasbeta. Wa huwa yakulu zani yamalani kasu. Wa kada kada. Wa kula zaka masjidu. Wa yin kasu. da je kuɗi ne ba mara gida ba da je ya haɗa wannan akalla da shi ta hukun a rikin shi bai zan koma ba mu zama ko ba ba ba amma da ya tabbatar da ya haɗo duk wacce ba a yi ce ta ina kuna da siya ke wajen rijiya jikin tsoron wa daga rijiyar nan ya yi alwala sai na ji shi جنا يا الله تركيني شريفا يا الله تركني شريفا ثم تقبل الزمان يا الله وهو يقول ذلك جنا الله تركيني الله تركيني فمن يكتبون دون فرمشي وكذا نعم. وهو ذلك عيب يا شيخ الله

ya samu wani ya yi nashila a kaba ya na yana allah kai ruwa allah kai ruwa allah kai ruwa wani wani ga abin ya yake abdullahi ibn umar wanda ya kana da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun shi ya biyu. shi da gidan da shi ba ya ya bi shi kashe da yawa shi idan ya gana abokan abokin abokai da masu bautan Allah ya ce mutane sun haura ku Allah ya zaɓi wasu ya bango bayan yi roƙon Allah manyan malamai sun faɗo yin samun zai irin su mutan dole kan Allah bai ruwa ba yau ga wani bawa ya koma don gango yana fito ka ina ce Allah kai ruwa Allah kai ruwa ga ruwa da ruwa mako. Ike ta sa a tarihi ce bai ya ce ina neman bawa sai fito masa da kata sai ce masa kaga wannan sai wannan zai biya ma bukata na ce in da ke sauta sai zai ce ya sake wani ihu suka fata zuwa sai ga wancan ya ce wannan na sai ce ne za da wannan wannan ba na tsara ne sai ce a ni shi nake so ko nawa za ka kwanu da shi nake so sayar maka sakon wannan to shi ne ainihin yake mai gida na da ba ka saya ba wanda zai maka amfani sosai ni ga halitta a kan ne mai gida na rantar jiri daga yanzu yan kasa zan yi na sai maka gida zan maka aure su ci gaba da bauta Allah sai sai zan ke sai kanan wasa sai ga ya ta kusa mai kawai ne wani. sai sai to ka sai mace ne ga masallaci sai sai sai jiki ba da gama ba ban da kawo ba da kai ka ga wani abu da a gare yi sa ka ta haka sai ke kaji kaji kaji na gare ka ba ga ba na ba da shi da sai sai ka yi ne zan yi na fila da masallaci sai ce maka sai haƙuri wanda gidan abokina ta shi nan kusa kusa yau ma ka kusa yau sai ka je gidan sai ka yi abin da kai da abin da za ka yi sai ce a shi da ba zan kai gidan ba ina nan karɓar ne ina bila dan ta ke ce to ce ka yi wannan sai alwala sai kai don Allah ya kauce ja'a in kana da takowa ne Allah kan ilaina Allah kan ilaina mara kayan da ke magana ba na tsone ya ce ba cikin san zuwa ya ba nan ga ce kaba sun yi daidai da wani Wani inda aka yi gari a ramai a ban daban daban daban lokacin da duk duk ya Allah a kan kaza an ta ga ba da in yi sai Allah ya zama zai abu ne to amma dan ya zama ya ce ya fara ba ya wannan in da na ta aure kuma Allah ya san ki so ki ya yanzu ke da yake ke akwai wani rikici tsakaninmu da wannan Allah a yanzu kake gaya wa kowa dole wannan sai a zuciya ba kai wani fita wanda bai butuwa ba tare da wani fita tun da magana ta kai wajen gwamna gwamna ne su wani abin da zuwa da shi yanzu ka ga abu da wannan ai aiki ne abu da ta kake za a ga ai ita kuma magana ne yanzu ke da duk ba bai buɗa maka wannan ba. Fajitu Muhammadu bin Sulaiman. Sai Allah wanda ke gaya maka. ذكروا محمود تركيكا وأخبرتهم الدوار فقال أنا أركب فوق بأعراها دولة زنجي جيرين وأنا saboda nan ta zo aka ce gawa irin wannan gwamna zai zo yi mata sallah gwamnan gwamnati sun tabbata ce ma saboda kana yana da jama'a bai gaba tun da kisan za a faɗe ta haka ta dinga yawo a bakan jama'a cikin jama'a ƙara wa sha a kabar hula bari yawa su ke bakara a kama ka shi ka san wannan wata ne da hula biyu sarkin bakaran gwamnan bakara ya zo wa masu halin da sa wa masu ba shi ala isa aka kuma shi ba ke ya ya so shi ko shi ya kan tsoron gudun duniya ya je mutu a duniya nan bai taɓa ba ba a yaudare shi wancan maimai aka yi wannan kaji maimai aka yi ina kan kama ta mai yi ɗari da arba'in da bakwai na gaban ma mai yi ya a da bakwai na kan yi da bakwai ya ci gaba da bakwai tó tó nínú àwọn àti láti omi ìsàlẹ̀ lọ́sọ̀tọ̀ lọ́sọ̀tọ̀ lè bá ọjọ́ ìmọ̀lẹ̀ tó nínú àwọn ọmọ ilé àkàlẹ̀ sáàkùpá àbámi tó kó magana ta rawi yan jana ya ba e eh? ah ba ne ba ina yi a wani da ya yi wannan wani ne wannan ba ne ɗinsa wani ne to wani ne ma eh, wani magana wancan ba shi ba wani ba shi ba wani ba wannan da labari ya kare shi ba to sai dai wannan akwai tsari babu wannan tsari saboda kan nawa yanda ɗaya tsarin ne haka to Lokacin duniya bisa ne alkama da lisani, domin kullum a hafiya ne. Gaji na kusa kufi na kuwa yana ba. Na ga wakani, sai dai ina sun da sai na gaji da na. Ko ba, ko da ina ina da na. ولذلك أعطوني كوعيه والكمال لله الزاهد الجليل محمود شكري الألوسي رحمه الله وأن الله منه حب الدنيا لهذا كان الألوسي رحمه الله يعيش حياة طاغية في ذل الانتهاك كان في حاجة شديدة إلى المال ولأن الأتراك انتهى أصحاب النار في ألغاقهم فلما عرف ذلك المعتمد البريطاني الثاني بريس كابوس بيرسي صوفي عمر إلى الشيخ فأمداه أن 300 جنيه انجليزية كلف مندوبا لتقديمها إليه فلما جاء إلى العلوسي وقدرها رفض العلوسي أن يقبلها معه وتولى الأعمال بيئة بيتنا دعما إن في بعدك كنت يا رب لو كتنك أمنا الدنيا تفرطك ودنيا ملكي لك الدنيا inda lokacin nan ne turawa su kara maka kashin kakuru da kashin larabawa da ne ne so ka ya guda kai to wannan a wannan zamanin ne shi wannan mai gudun duna na masa an mana masa suna mahmudu shekuri shi ke daga na kanar alwaki wannan mutum san alwaki da ishi hayatan kafiya yana rayuwa rayuwa mai rayuwa mai

shi albashir ma da yanzu sun karya tattalin su sannan ma a maka zalikar mawata mai jin bautani lokacin da wakilin ingila mai bautani wanda mai zama bautani kofi amara ila shirki sai ya ba da yadda ya bi kwace shi wannan wakilin ingila ya ce kuɗi jimai na ingila ko kwan kenan na ingila ɗari uku ɗan ɗari uku a kai wa malam وكلف مندوبا يا وقتا وكيلا أن بتأدين هذه الهية كيوا مالا وانا إفن تريقه حنودا فلما جاء إلى الألوسي وكان وكيل الإنجلة يريد أبو الألوسي وكتبها رفض الألوسي yau shi musulmi zai tafi jiwa ta mafita da rana an da almauta shafiya musulmi na wani wanda ba ta gina shi ba da ya ne kan ne ba da yauna kamar yadda da tare da yan yin matabar da an yi girgizar kasa da an yi wani ambaliyar ruwa sai ka ga ga wajen sa cike domin da da bukuna guruna da yamusan da ya fi kaf da guruna da na da muna za a yi da muna da shi محمد عبد الله ربي الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا صلى الله عليه وسلم منا على عزيز على ربو عائشة ما تقول شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أربع خير لي أن أمسجوك من أن تأخذ مالا لم أتأخذ في كلامي ya fi cin mutu ya fi alheri cin mutu yunwa ya fi yin alheri daga in karɓi wata dukiya garni wahala wurin karatu in mutu yunwa in mutu saboda yunwa ya fi in karɓi dukiyar da wahala a kasa ba daga zama bugu da tsari daga hannu ba su da ya zo da gudu ta bayyana wannan wasu yara da ke tura lokacin da yake ba da yayin da aka bauna suna asirin gida sai ga kiloli na shinkafa da kayan tutura da menene wajen tirela na ga tafi goma a cikin zannan lafiya ana da zama a kai yau حتى الأمل خصوصا من القرى خصوصا الشباب أما اللي عم بعمل بس كتابة يوم ما تقرأ في النيوم

kan ce za mu zauna mu ba za mu yi da kanmu ba mu ba za mu yi hankali ba da sai a ce maka ko shi yana magana in ce ka ido ka yi kuma haka da wallahi in mutumin kwari ka ne kana da zauna yaushe zai karba wannan ne to ga wani zaman na ba musulmi ba ka karba ba ko su ma da musulmi ko kina da ne ba ka kuma yi imamu haka gwamnati ba ma ne shi ko kina da ke mai domin yana ba shi hawa ne وأطلاقهم من دينارين فما بيتفتن حركا آية كنا في بيت وغانا سنة ذكرها أمامي حرم وهم Bukan abun da mulai da ke kodiya, ko da mun yi shi lokacin kodiya. gwamnati ta kira malaman shari'a na ƙasa ka ba su kyautuka a jiya aka ba su da dubu goma tun a dubu goma kusan misali an yi biya don da haka ne za mu gane yawan kuɗin a rayuwa ya aka zo aka kawo ji a mai da su yara suka samu suka ce a ba ba a yi muna da bukata muna da bukata kuma hafi ba a yawa aka ba ki bakin hanci ne ba mene ne ba abu na amma kowa ya ce hmm, abin da za Ba yi kenan ba ide ne kamar san da ke da shi da yi hudarar da ya tsufa ya kafa buka a yanka shi a kai ya fasa kayan hudu ba sau da nama ba wani abinci ne ba kenan yanzu bayan na gama rikon ko kun kai manzurin yanzu zai ku rike ne ku rike kanko a a har na zama na rabu ko ne ku da rike ko a yanzu ko ka yi dukiya ku ci tana kashi na ne ku rike So to yi ba ku ku zauna ku ji duniyan ku sosai da zai shi wuta ai ku ne

alafa ai magana ba ta kare ba ko alafa alaihim mandu shi wannan wakili na wancan babban wakilin ingila ya mara ƙarar alusin rahimahullah لا تكفر من إلهاته من إلهائك لئلا أدعوك من بيتي أردا لا تعود إليه إيجي مطا أنا كيوي من الناس tsare saboda kada an fitar da kai daga gidan nan fitarwar da wani launi. Wasu mandu mai yanzu, wakili zai yi fitar da kauran ba. Wata tarasa mawuzo a fiye da alosi, matsalaba min ba da ake tsari an yi zafkero su yi wa zai fafi jahu. Fakarar landubu an yi wa liyahu راضي او راضي من هذا هذا ينبغي ان تتصور على الله هذا معنى وفي بيتنا أكدي حتى نونا أكيد مكافأة ba a zauna a yi cikin a kalli da kawarka da fushinka da tunaninka da mene ne kake ko wane ne wane ne a karanta ka tattara na kara ba da jama'a sani ba Ila shi aka ce aka samu ma sun ko ta yi samu ba, mun yi biyar samu ba, sai ta haka, in an yi haka a yi gaba gaba, ka ba yi gaba, ka yi gaba, har mu ce an je an tsoro haka. Zanarai suna nan da. Aka zama a kuma gani da mawazo a cike a lalzifiye a lalzifiye. Kusa labar jin ba a fi a fi kayi, sai nema daga abokansa aikin su su je su yi tunani fiwa ke fashin da wani aikin da ƙarara na dubu wakilin ingila ya yanke nan ne wanda ya mu kawai kurati bayanana shugaban alƙalan bayanana da ba ɗaya so sai mu je mu gani ya ya sai ya ba abin da aka kama ake a أخذ العنوسي هذا المنصب وكانت إن هذا المنصب يستلزم علما ذاكرا وذمة لا غبار عليها ووقوفا تاما على الدليل وأنا لا أشعر بذلك وأنا مقعد على الحقيقة وأنا مقعد يستلزم ilman zahiran yana da bukatar cikakken ilimi wa madama wanda yake mai wanda ya sai ne cikakken amana ba zai ci amana ba kofi yana zuwa kafa bai da karatun da ke nema kuma bai da amana da ake nema amana da za ku ba da alai ana kan kawo ne jirgi sai ke zuwa lokacin nan ne da kake ba hukuman ta ana halar da ke ana albuka da zama mai cikakken sanin ke ana sanin shari'a ko ana na ashirin da zalika ne ko ban yi wani ban da wannan ba na jin ina da wannan ba ni suna jin ma wannan da wannan haka ba zuwa abu za ka yi da zai na yanzu mai yake rabi'a 咱不学，别说了。我们怎么不干了。在天津，我们说你安排起来了。哎，你给我，哎，我咋办呀？做做，我都不写了。你念什么？你念什么？大家我就家里头。哎，你别别别别别别 da ayi da wani rage mara sai na to haka in an koma baya in an gaba da kuma ake kita shi ko ake bi yanzu mun ga ka ya za mu kan shi da mu a ciki ba rabi'an al-khushu'u fi salati khushu'i a sallah ba a yi Allah an fara من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين wanda ya tsaye da ita wannan ya tsaye da addini wanda bai da sallah to fa ya ba addini da ɗaya min ma la al-jassata abubuwan da babu kokanto cikin sa kawai an da khushu'a fi salati khushu'i a sallah tsoro a sallah haka ne zuciya tana kyarma gaba na kyarma baki na rawa ido na hawaye suna shi ne a mashuri a kuma ne kawai ne taskiya shi na kofi yana daga cikin ayyukan da ba a baka kere da su saboda manyan ayyukan da na baka kere an baro da iri ko na biyu a tafiyar Sudah aku. cikin sallah na ce. Bai ka kace ce ba kuma sallah a lamba tana da nan ta hudu a jerin abin da zai samu cin tsoron Allah. Na أو أزود ده وانشم وانا مبادئ لنفسي أزود الإسلام إيه أزود دين الأول هو أنت عليك أنا بشيء عرفي الجن هذا شخص مرتين suara dunia cuma tadi kita semua yang makan aku saja berkata bakal mana dan lama makanan yang

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجعل من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الجاهلين واذكر ربك كتبت أمره ومنك لكن لكن لبيته كتجبد أمره ومنك أعلمك كتجبد بينه da abin ke sa a tsala wasu ito in ba za haka ba in can mu zai da sanin mu ya ishe mu ba muna magana da mutane ne ba da ba sai mu mutane to mutane kuma ba kayan mu ne to haka sun na take da ka ba ka shi da abin da su dinga hayaniya a cikin wannan jama'a da za mu kula da shi ba ba ba shi ba wanda ke sanya ba ba yana nan ko ba ba da Tabarru'an tak kai wannan da hantar da kai. Wahifa cikin tsoro. Gudunan jami ɗan da ɗanarwa mina ƙauri na ɓangano. Jirgudu ne da sassani wani asali da ƙarfi. Kula ta kun mina za su yi na. Kada ka zama daga cikin shagararru. A kullum ya kamata na samu wani karatu me kama da irin wannan ƙwancin wannan yana wata mana ƙarfi. muna jin labarin magabatan da muna kallon su wasu saurari da canzana da sanar da mu kamo na karon mu ba Allah ya da rabu mu ba wajen su caza kwakwalwar mu muna caza tunanin mu muna caza ayyukan mu sanda inda rabu muna ne da yawa muna karawa muna karawa muna kwashi wata rana kila inda rabu sai mu zama wani abu mu Allah ta'ala na taimake wannan ita ce hanya wanda a koyaushe muna bukatar irin wannan wanda ya zama kashe to kai ni da Allah an mun bani tsarin mu kai bari wasila mu je mu bari sai bari aiki menene ya shafi rayuwarmu ya shafi akwai abubuwa da dama ya kamata mu kula da su amma mun ɗan yi sakaci a kasu ba ba mu san su ba ne ba amma ba mu yi musu riko na hakika ba ya ayyukan na amanu ya ma abuta imani ya ta karamu ka wa antum salata kada ku kubanci sallah kuna mai eh, sallah wani aiki ne na duk kuwa ba ta alamu ma da korona ce kwanton mene ne kuke ba wala junuba kada ku kusanci sallah da janaba inda abin sarari sai wurin hanyar da ke wa a makullaci ma hatta ta sarari wani kuntun maraba idan ma kun kasance ba ku da lafiya ga janaba ga waye au ala safarin ko kuna kan tafiya babu ba babu ruwa

عفوا غفورا الله من عفواني الله من غفراني الله منقول خيرا عفوا خيرا غفرا ويقول تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Rasulullah usia ilaika ya Rasulullah ka karanta musu abubuwan da aka aiko maka dokokin da aka bawa ka ka karanta musu su nan jimilar kitabi wa aqimis salata wa qimis sallah aka kai ma ka gaji nan nabi nan da ulama warasatul anbiya ina eh bai ko anni walau aya kai ko kai kira da abun da aka yi baka laifi ne dai in laifi ne ka ce kai malami sai ba malam ne ba ana fatawa ne babu malam to tun da babu malam to kai sai ka ɗan taɓa daidai gwagwanan abin da kake iyawa kafin a samu malami to da kan mai kwace ne salata ta tsayar da sallah kullum kullum ta tsayar da sallah da ƙa'idodinsa inda salata lalle sallah fa tanha anil fata wal munkari tana kawar da alfasa tana kawar da alfasa سولا كانت إذن سنة ترجع ذكر الله أكبر أكبر الله لا تتشبه والله يعلم ما تصنعون ألا نعتمد أبوك لك في أي سنة كيف تعمق دائما وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادي انزل عثمان تكون لنا النبي نسوى عليه فنعم سبحان الله ما من امرئ مسلم تحضره صلاة تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يكن كبيرة وذلك الدعوة باب وني متم النبي متأكد حاضره صلاة صلى زمطة مكتوبة فقريبا mana lokacin an ce sallah ta zo lokacin sallah ke nan yanzu fayyar musiru wudu a ya kawata alwala ta a la alwala wa kushu aha in yi zo sallah ya cika kushu shi. wa ruku ana ya yi cikakken ruku'i babu wanda za ka illa kanar sai sallar nan ta kasance kafarata kafara ce lima qablaha inda yanzu sallar isha nan da zamu yi ainihin muka yi ta cin yadda ake so Allah ya karba gaba ɗaya laifukan mu na baya Allah ya shafe su Jiran nobi, malam yi kuɗi kabira, sun dai ba babban laifi ne ba, babban laifi Allah bai gafarta shi kai hamsu ba. kebaikan tahu dulu warna kalau luar tempat ya di sini tinggal jadi Kaga ke kadai ya isa sallah daraja ya wani Kawar Allah na duk ibadojin musulunci a duniya aka saukarwa da annabi amma sallah sai ya kace mashi sai da aka kira shi idan sai aka je da yi ziyara baitul an kawo ke da shi sama ta kai aka nuna masa ta biyu ta uku ya wuce ya kai iyakacin ofishin jirgin jirgin jirgin da ofishin yanzu san da ikon sama na kawo ka na faɗi ka iso wuce za su sani da wannan shi kenan kai iyakacin da zai iya gaskiya ya wuce sai dai aka abin da aka yi sannan ya dawo ofishin jibrilu aka ba shi umarni kuma ya kewaya da aljanna ya kewaya da mazan Allah cikin mutum a nuna masa a nuna masa abubuwa har ma ya tsaya ya ishi dige da irin jinsin da suka fi yawa a aljanna da jinsin da suka fi yawa a wuta. koda mutum wannan ilimin ne ya dawo ya zirga ya wuto da shi za a wurin annabi musa abin da ya gudana ya gudana tsakanin sa da shi a kan sallah ba shi muke a ba amma dai wannan ko ina nuna maka wannan duk ina nuna maka a ma sallah babu wani abu da zai zo ya a maka ya tsakanin mutum da sallah wannan ya zafi ko ya zama wajibi da shugabanni nana sun suwa lamarin sallah a kan yin shafi shafi da sallah ranar juma'a sai a kawo yara jarabawa sai da ya sallah sama sama mutum da ke jarabawa sallah juma'a ya kai ba sai juma'a ne za a fara ba wai ta boko kaɗai ma hatta abdullah ba wannan jima da boko na da arabiya boko da arabiya ma sama sosai duk kowanne hidiman kwaliya

ita juma kawai ke nema amma musamman za a nufi a yi sadarwa a juma kuma haka kuma musulmai ya ce to kai musulmai su musulmai ne ko ya shi su musulmai ne ko zai in ba arabiya ta yi musulmai ne amma su yi magana su juma'a kaza abin magana su babu juma'a ba Thank you. ranar lahadi Yana ah, ma kasu shi kai Yan juma'a ke nufin to yaya za a yi mukuta ne a nan da arewa lauyoyi, mukuta ne musulmai. Musulmai da kamata a yi ko da ka fara magana ko ba ka ji ba ko ba ka ji ba na gaba na ba ka ji zai zama a dinga fara wancan su wannan magana a fara wannan magana a majalisar dogo a fara wannan magana a majalisar dogo majalisar jiha magana ko da ba ka ji nasara ba ka samu da magana kai ta da yin ko da haka su ba za su ba ta ba amma ba magana mu ne sau ka Allah zai kamar yadda ake kan da yi a da kuma magana da aka ne mu ba duniya da ba na mu na ayyuka mai musa ka da su amma tsayin mu ba yan ma ba ta yi wani biyu za mu shiga ciki mun kwamfi jirgin ku za mu da kuke a yi musharaka da mutuwa amma fa muna da hankokin mu har tsayi ta muke cewa a samu musulmai a samu musulmai wannan shi ce aikin musulmi a ciki in an ce musulmi ya shiga aiki ba ana nufin albashinsa ya san kuma ya kawo ba albashinsa kama sa aljihunka kai gidanka kai gidanka amma hankokin musulmai na sama wa musulmai hakkin ku yi magana a kai الله يبارك لهم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشاعين في السلم إلى المساجد بنور السلام يوم القيامة لا إله إلا الله أنا هذه هي كيف بشارة masu tafiya cikin duhu zuwa masu tafiya cikin zuwa masallaci cikin duhu sai musu albishi bayan isha irin ranar sallar dare da sallar asuba ne zuwa masallaci a wani lokaci ya don a daban ne a annabi a yi musu albishi ne bin nori ta a cikin kalmiyama ranar da a cikin sai mutu ranar da mutum zai shiga sai zafi haske ya mace amma mai zuwa sallah da daddare mai zuwa sallah cikin tabo a cikin sallah da ne shi cikakken mai yawa wanda wannan ya ishe mu matsaya mai aiki tukuru matsaya mai mun ballatar ita ce ya karfe mana mai وعن ابي a رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى أنني خدم ثم أراه رضوا عن ذلك هذا مقام معروف بعد ذلك يا رسول الله إني ليس لي قائد واجد أن يقول لي إلى المسجد بغير أبو حسين هو مقصود فسأل رسول الله شبه إيه كم بيحكي رسول الله أن يصف له لا وانتع مضى هنا دواء صوتي فيصلي في بيته فرخص له أن الجبال قومي أنت معذور صلي في بيته فلما ولى دعاه بيته في كراسي مالا فقال هل تسمع النداء بالسلام كما جئت الى صلى كما إن أنت حي على الصلاة أنا دي قال نعم أنا فاجئ قبل جاي كعمشة صلى تعلم العبادات وعن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر yake lalle alaka wanda yake bainana wa bainahum tsakanin da su a salatu tsalla sallah ita ce manadi ita ce tsari ita ce sabon banta tsakanin da Allah ومن تركها فقد كفر mutumin duk da ido sallah ya kafa ne kira a musamman yana jiran almajirai eh karena saya mau ke malamai ba ko ba malamai ne ba malamai ne a rage malamai yara ku sun samu da Allah ku nuna musu girman Allah ku ɗauki wannan nan da daraja idan kuka rike ta da daraja ɗaliban ku za su rike ta da daraja iyaye hakkin ku ne a nan shuka wa yaran na sallah ko ma a mu ta an bayan su Allah ya yi wanda ku ruwa amma yanzu kam lallawa yi wannan mu sa musu kan sallah mu sa musu ganin darajar masallaci mu sa musu ganin darajar al'umma annabi Muhammad don ku sanar da wani kan yaro karami yarin da karama kawai ba sa zuwa ne kawai zauri da ba wurin ibada wurin ibada wurin ibada ba mu ko na mu ko kuma an tura an ga Allah ta fara yi shi ne zan ta ga nan ale ai ai ai ai ai kaza ai kaza ai kaza da ban jira mun ba ba yi a duba a hannun ya ka duniya ta duba wani wani canjin fara a mai da na jikin kallon sai na rage amma yana zuwa kasuwa ku ya kamata ne dan shi kana a kan da a ban a duniyar a da ya sarkin duniyar su dan shekara hamsin yana zuwa kasuwa dan shekara hamsin ya bako dan shekara hamsin dole a da ilimi Shabbat dan shekara hamsin yana bautan Allah lokacin da yake bukatan bautan Allah lokacin da kuma koyo ko gobe ya maka kana je kan da ya fi Allah ya so ya إن الأخوات أو الأخشية أنا أظن ذكر الذي تصيب الشيطان ربما عنكم ربما تبعه صحيح دعوا عن انتم كنا نجمع إليكم لألا يا رب وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما جدا فالعبان أكباني بين العبد وبين الكفر أكامل باوى لكافرتي ترك الصلاة wanda ke kusan Allah ya kafin da dangane kan lokacin Allah ya yi saukin da yi da waya na kusa. Kuma kusuri, amma shi kusuri في أصل اللغة أقوش اللغة أدعو لا رفض بأتي نسي الخشوع خشوع شيء الانخفاض والذل والسكون والسكون كلام متعارفين معنى كلوا خفض يتكلوا يتأثر يجاي شو يلفوا idan ki shi na kin da yaran na zan hujjoji a babu kawashe kawashe kenan ma duka muka ɗauka babu kallon nan kallon nan shi ne waiwaye babu babu babu yawan motsi mutum zai zauna can da tsuntsu zai zo na wurin zai iya sauka a jikin sa baya kama mutum ne sauka ainihin ainihin wani ice wani ice wannan shi na ke kama ku shi a kasu kamu duk da zai duga ne za mu je a yi tunani kuri malama fito amma da shi da al'adun da babu asibiru asoforo asoforo kalmomin nan na saba haya a ko ake sama

kwaninmu wani fara'armu yan kusuri daga wannan da ake suka kafa da yin shirofin wani ya yi wa kuwa yi musu ta buce a gaban bamir da sarki bamir mutum kowane ya tsandare na zama yin abin da za a ce ta buce وانعظامها أن هو عدم ارتفاعها بل مقبلتها في الجمعين أموات أمك الله أنت ينزل أموات ونبت وأنبت قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تذكرون إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير من هذه سجدتك قيامي معصومون قدرة الله akan berikan al-qiyamah. Saya ini tahu dari أنك ترى الأرض خاشعة laka kama ta'budu Kita kita nanti Abu lagi di sini ke di kumpulan Faida azalna alaiha ma Cuma sokat jawa akan tak Kita tidak ada kamu Apa nak pekerja Warabah satu orang Ini Turun apa puluh Innal ladhi ahyaha wanda kiraya kasan nan bayan ta mutu wallahi muku yi kauna ina da iko rayuwa yadda ciyawa ta bushe farsa da lafarwa ta zaro to haka idan mutane suka tsari da baki daya suka zama kafa in an yi ruwa ta ba irin ruwan da ba wancan ruwan tsiran ɗan adam da annabi yana ba da labari dukkan sa'adar da yake sai wani ɗan kashi yana nan a kogo an ne ke gaba shi wani mai lalacewa shi ne za a koro ƙasar a kan kuma shi ne إنه da الله تعالى على كل ana ba لا تبيك حقوقه من أنا ne أقصده الشر ka da من والخشوع معناه الانقياد للعبد بعد كلمة الصيام وهذا من موجبات الخشوع والنفس لا نبدأ في أبوه الذي هو يقول الرسول يعني والنفس ما دعانا بنا الانقياد للعبد قال من الانقياد الخشوع جيد منذ نمط الخشوع التضلل القلوبي لأن عن الغيوبي أن أنت مزكعة كي وانزكعة زوان يا مكان يديك وعدنا العارفون مثلا ألا ما لم الدين ثم حقوا على أن الخشوع حوله القلب wato kusurki wurin da zuciya ba jiki ba ko ya zauna ya tsaye wannan da suna kusurki ba san musulmi a kwanaki yana kallon da wata yana kallon bayan sa da kun in suke kusa da wani mai ka ce maka a kai ga an karama da abu ne. Kuma wata aikin annan nan

siapapun makanannya apa, kapan mengalir dulu. Kau juga makannya kamu ya. Makan ini. So, lalu kai, jangan jangan kalah. Jangan jangan kai, jangan jangan lama, jangan jangan guru. Kalau nak buku, mutum ido ba a ne ke kana fada da ke bayan haɗin nan ka ba haɗu daman ka na haɗu ba ko ba ka ba kana da kana kallon yadda kana kallon mutum in duka abu ya zuwa da kai yi zai mutu kuma sun ce ta yi da ba ha mutum haka zara ta ji haka za a ce eh kallon ya da ke kai sun gaskiya ka zara shi.

قالت أكثر الجسد خاشعا فجدي يا كريو يا كفرد يا كافر والقلب ليس للأكل معاملة بها أكثر معاملة لا تحقق لنا تحوش من بطنك ولا عمر رضي الله عنه رجلا صعب وركبته في ثلاثة

wani kuma zaman kuma an zama ma baki ne da faru da yawon da ya har ka yi har shaɗi zama na ta kusa muka tsaya aka kai da mutane da gana aka kai kafa Allah ke saka yin da aka kai haka da rubar da sarki kuma kuma ne shi wannan ne ya kushi ne a ce ya kushi nan da ake duka suke kada zuwa ne Trabajar de esa sombra, solo la sombra, solo el compartir, mira el compartir ahora. Bueno, no, yo aquí de todo. No, no, no, porque es que no me ha percibido. Ama, ya te digo. Ama de, pues yo que no me tengo una mujer, yo una lágrima. No te digo. No, no sé qué es la otra. Papá, sí que la tengo. sau na kan umar shi ya mai ba baka ba a kan umar bai tare da magana shi ليس الخشوع قلنا له خشوع إيمان خشوع إيمانوي يعني إنما الرجوع في القلب خلوني إلى دوسي سبحانه وتعالى رحمه الله ورضي الله عنه أول ما تفقدون من صلاة من دينكم الصبر خلق أبو سعد رضا دينه وقلبه ذاك هي صلى وحى لا يتفاوت. هنا بقى wata mutum ya salla Allah biyar ta wata guda yi tuba ba ana kuma zuciya sai ta bushe eh? amma na wayar ta daga amma duka in da ne mamin ya kuka da suke kuka malar ta ke nan to amma ne ba ka yadda za ka ba mai ji eh shi ne annabi ya yi sarka wa fi sadrihi abizu ka abizu shirka an ga annabi na duka an kirgin sa akwai wani tabbafa ruku ruku ta har su kun tana da su sa an samu misalai rabon na ainihin da bayan Allah ba su a to na tsokaye su bushewa kuma wanda su hana ne yau ba mu wani sa'a ko bakare da yi ba da bakare rahama baya ko ala wani ba na ce zuciyoyin sun saji kan kai na kurwa ina kuka an ci gaba da yin yau yana hukuba yana hukuba yana hukuba ba ma ba ne ne ne ba ne wannan yana kuka wannan ba su a wannan haka zo na kuka ba kuma wani su kusa ba yanzu za ka shigo gidan nan da baban kuna ta ka koma gefe ka zama ya zama kuka ko ne ma ka gaji sakamakon abin da ko gobe ka ko su kawo mai ba ka kusa giya mutum ka zo gida ko san da baban kuna kusa masu ana kuka kai ma nan koyi raka da wara ka girma ko kana da kayan kalon da ya kai girma ko ka rika da masu mamman kusa ba ka suna kuka tana nuna ta yi sallama ba ta amsa ba babu da yawa ne yawa da ke sallama na suna na suna wuta na suna azaba Allah ga hadisi da suna ga magana manzo Allah ga ayat da ta bari ba ba ku duba ku gani wannan cikin ƴan uwan ƴaƴan ɗan uwan Aisha suka buge shekara chúng ta cần để để cần để chúng ta học được cả những cái nó gọi là gì vậy thì chỉ còn lại nó là phải thế này tức là mày đâu đây tôi nói là anh chỉ à, à, là đó Soalnya yang tadi ayat aku, salah benar semua. Yang tadi ayat aku, salah semua pulau anda. Malah membuat anda dari Sehingga mesti kalau ada lubang anda. Ambang pewarna pelaku mungkin-mungkin kamu akan tahu. Semua hari itu tun kuna kura wa kanmu ƙarfi da yaƙi ne shi da ƙarfi wata nan da dawo mai shi muna ganin lafiyar rabu ba ƙaƙanmu ba ne ne ke mu da zan ba mu hajji kai mu taru ma ta yi dole ma wannan abu kuma da rai ƙaƙanmu ba ne da ke yi wannan ba da rai ba ba ba ba da saboda haka ba ba abin za a rufa a kan lafiyar saboda ka zauna ga abubuwan da haya haya haya haya haya haya su ba ga ni juma'a ne su ba ki tsare an ga juma'a amma shaf shaf shaf shaf shaf shaf goma na da suna zaune da suka yi a kan bala a kan bala ko a cikin su ba ba ba ba ba ba musulunci na jani ainihin a ƙasar sarki a yi malaman su yana kai su bayani sau da wani tambana a rikin kai ke mana sai kwanayi kwani kaza kwani kaza kuma ba ba ba وآخر أقول وني هذا يعني وآخر ما تبقى هو فوق karshen abin da zan rasa a ƙarshe da shi komai ya tsari min da yin kun tsaksawa wasu kuma ba wanda za a fara cirewa a kan ne da nan a kalle amana a kalle gaskiya a kalle ma'amala a kawar da gaba a kawar da gaba a kawar da gaba gaba ɗaya harkokin halayen addini cikin ramu sun lafiya ta yi ce Sebab ulama tidak ada kumain dan bukan ada kumain. Sedang apa yang ba Ya Allah ba. siapa? Maka hadinya wanda Allah Allah wanda Allah Taala ini kaya itu. Jadi dan Ba mah, ba nak terjadi, kau dengar tak? ba siapa? ورب مصلي صوت دام ذكر عليه الله تبدأ أن تبي تعجب ba.

kawai ibatuwa ne ga kuma kafane ne kafane ne ga bari ya ruwa ne da nan tunani nan da aka fara haƙura da nan ce ƙarshe ba wannan taɓa wannan kafin ɗin ke kawo kusho ofis da lafi kai ka ke maganan kusho ce kawai aka yi tsakanin ayoyi da hadisai da maganganun mutane gobe za a ke ka darajojin kusho 哎。老李，你咋没就是，嗯，这个大家搞关系，你啥时候也这么听话？你老王，啥事？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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجلنا بالعلم وزينا بالسلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون